الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي ثبت يا الله صلاة ينسيتي بأمزل ثبت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو شيوغو بكو نعم ya yana tsako gube ci 1435 na adini yana tsafo gowa gute na azozu tsafo gogi yana tsako ci 2014 yan kalenda yan miladiya ne mai kafin ya tashi daga littafin akidatu ali sunnati wal jama'a na sheikh muhammad ibn salim al-usaimin rahimahullahu ta'ala man ga aqidatuna عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء بأن بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ونؤمن بأن له, بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهاب لمن liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ونؤمن بأنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa nu'min bi anna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir ga ka tijaba Allah man ga aqidatuna a shek Muhammad ibn Salih al Nga aqida yayi aqidatu na aqida yayi al-imanu billah yanzu la imanu jibe ci, wa mala'ikatihi ya zamu la imanu jibe mala'ika shi ya ci. wa kutubihi ya zamu la imanu jibe litafi shi ya tsoyici wa rusulihi ya zamu la imanu jibe tuci shi wa yawmil akhir ya zamu la imanu jibe fa'al kiyami wal qadari ya zamu la imanu jibe kaddara khairihi wa sharrihi al khairu bi sharri fanu'minu bi rububiyyati lahi ta'ala ya imani da ce cin latune ai bi annahu rabbu bi ma'ana tsoyaci gai ar-rabbu al-khaliqu ya suna jalita nan al-maliku ya suna mulki nan al-mudabbiru ya suna tadbiru nan ni jami'il umuri ya lamari bata nan wa nu'minu yi maji imani bi uluhiyyati lahi ta'ala bi uluhiyyati latune ai bi annahu al-ilahu al-haqq ngai etuna ajibu ta ya gaskiya nan wa kullum ma'abudin siwawu yan dondo na ajibu ta wace maji sai ta na batilun ga manuro ya yi da yin yi ci wa nominu bi yi wa sifatihi yaji imani bi suna shi ya ce ci da sifa shi ya ce ci ai bi annahu lahu al-asma'ul husna bi ma'ana ce shi da suna wa an wa sifatil kamila lam bi sifa na ja gumi al uliya ma la tune wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi zalika imaji imani da ni bo ce ce tiya cin ago ai bi annahu la sharika lahu bi ma na ce ce ade na ba fi rububiyati rububiyyu bana wala fi uluhiyyati ko uluhiyyu bana wala fi asma'i ko sunan shi yace yace na wa sifati bi sifushi na qala Allah ta'ala to shi lati na gam rabbus samawati wal ardi tana jani ta sama da kina wa ma ma bayan da takanu bane fa'budu jibuta to yace wuce wastabir li ibadati wa mulakulu jinati ibada jinati yace hal ta'lamu lahu samiyan go le zai yani ko wa ga da dabane yasu ne yace na ko da da alma na zai biyo to na ajiza da shi yace wani inkari nan mm. wani numinu bi annahu imaji yi kide to yace ngai Allahu la ilaha illa huwa Allahu ajize zajibu Allahu ajize zajibu ta bi gaske na sai Allahu wucin bugi alhayu alkayu mm. etu na ibe rayu ma ku kini na yanduru sai ke kontrolin la ta sinatun igbeta wani lato ca wala naumun ilimai yana ya ca lahu ma fi samawa ci wa ma fi ardi da sama wani da yana da kimbo na to ya man zallazi ya shau inda hu illa bi iznihi adin zadebo na tangwa ba to na sai da izini to ya alamu ma bayina aidihim coci da ilimi ne da yi buru abunan wa ma khalfau bere da zuma abunan wa wala yi tsetu na bishai in min ilmihi a lani make shi da wani ilimi ya tsoyaca illa bi ma sha sai na ba tsoyaci da wasi a kursi yi wusa ma wace wal ardu al kursi ya tsoyaci ya fegu ga ya sama bikin la ya udu hifzuhuma wugotu ma e ladun ma n gba tó ẹ̀chí pa n jẹ́ tó ẹ̀chí dé yín kọtí wọ̀ ya hmm. wọ́n wà aliyu ẹ̀tù mú yọ na alatun alazu mu mọ́ wọ́chí hmm. wọ́n nú mínú sheikh taimin ga yi ji imani bi an nauke dai allahu huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa ngai allahu ya suna da zai zaji buta da gaske na sai muna alimul gaibi kasu na da ilimi ya gaibu na da ci biya na ciki filiyonin huwar rahmanu rahim ga yato rahmanu ga mai tura himu wallahu lalzi la ilaha illa huwa wai allah wa da zai zaji buta bi gaske na sai almalikul kudusu esnau mulki na ga mai etunali na salamu etun yaminci almu'minul muhaimin al'azizu etun azzaɓe na aljabbaru etun na almutakabbiru ya wacce na? Subhanallah amma shirku ce kyali ta take ne zai lafa sai ci bashi na lukwa wallahu alkhaliku ngai allah sun ji halita ne albari ya tunan ya ci halita yin jinan almusawwiru ya tunan ji taswiri yayin laula asma'ul husna inda ya suna na shi a tazunan yusabihu lahu ma fi samawati wal ardi yanda sama da kina tasbihu wa ya ce Wa huwa al aziz al hakim ga tuna ya al aziz na da azan yana al hakim ga mai tuna al hakim na ko no imaji imani da anna lahu mulku samawati wal ardi ke mulki ya sama da kin ce cin wayan wannan ya khluqu ma yasha'u cece ce jani ta yana abuna ya habu liman yasha'u inasan an ga batu ya na wajo yugi zagi wa ya habu liman ya sha'u dhukur sannan ma abba to yace nan yuji ba gishi aw yuzawwijuhum dhukurana wa inasa ko wa ce fi da to ba gi to za gishi wa ya ja'alu man ya sha'u aqima umma ba to yace wa zana bauna fi aqim ne je janin fi rama innahu alimun qadir lalle Allah ya tsiyo ne je ilimi ma da iko nan wa numinu yi maji imani da annahu ke da Allah lai sakamis da shi yadda wani da jito ci na wa huwa sami basir ngama ya tune wa mai lena lahu samawa ti wal ardi control be gbaji bi yanayi je bai san da kin bate gwato ci buna ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdiru wa be dukiya ya zanaga buna mai lagwasu innahu bi kulli shay'in alim da ilimi dundun wa nominu imajin imani bi annahu ke da tsoyici ke de wa ma min batin fil ardi adde ne da da ta kin yakin boce sassan sana illa alallahi rizqu illa fatiha zikiru da ba tsoyici wa la mustaqarraha wa mustawda'aha da dana tsoyici da ilimi kullum fi kitabin mubin batu da kitabin mubin ma'ana batau kabalul mafuzu wa nominu imaji imani bi annahu ke de wa inda wa fatul gaibi ya koshi ya gaibu ya gwato ya ci buna la ya lamu ha illa wa da zai je limina sai to ci bugi wa ya lamu ma fil barri wal bahar laɓanciyo sai ji da ilimi yana dabana albaharu edu sai ji da ilimi da dabana wa ma taskutu min warakatin in yadda bana ciyayen finina illa ya lamu ha illa face sai ji da ilimi. wala habbatin fi zulumatin ardi amma je su suna cikin ba shi koyakin wana wala ratibin koya funfuruna wala ya bisin koya na wana illa fi kitabu mubin la fashin da kitabu mubin ma'anan balawul mafuzo wa numinu imaji imani bi anna Allah ki da ci inda hu ilmu sa'ati ilmi ya alkiyami ci bugin wayo ci bugi da yawo wa yana zulul gaisa ci magai dulejin Waya alamu ma fil arhami to yace ma da ilimi yana da mahaifa yin zagi na ibin wani ko wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan ra'ayi za yi maƙe yana ji suna wa ma tadri nafsun ra'ayi za yi maƙe bi ai ardin ta da na kici ba wajen hadin cewa inna allaha alimun khabir lalle hakika allah ya tsoron da ilimi maƙe indoro na nan ga aqidatuna aqidai aqidatuna al-iman billahi aqidai izula imanu ji da tsoci wa malaikatihi ila la imanu ji malaika ji ya tsoci wa kutubihi da litafi ji ya tsoci wa rusulihi ila la imanu ji da tuci ji ya tsoci wal yawmil akhirih إذا mula imanu jiwa fali kiyami wal إذا idza mula imanu قدر خيره وشره wa على to al شره إن وطن ya wutan na mun أركان ni imani na yi alai sa salan yake imani ne daga imani rai la imani wa ceci da mala'iku da littafi wuji da tuci wuji da fali kiyami laiman ga kadara alkhairu be sharruni a daga imani ba sai ci haka kuwa kala da tauhidin a rububiyya ga sai ci ga yasu ne jihalita nan ga mun mulkiyo ga ji tadbiro ga ya garayo ga wuzo ko da makamancin sun gama ya gaza kyau ya tauhidin al'uluhiyya wala sai ci jinni ẹ̀bẹ̀rin ibada ibada bata ta yadda su ta taimakowa ta yi yaƙi za ta wucewa ta daji, ta ruku ta tawafi ta kutiji ta sallah ta hazu ta zakka ta hajji bata nuwa wani ibada da ce ci rugi na zajiyo ya zaci wula jiyan gani da suna shi ya ce shi yadda sifati shi ce ci a da ya samu wutatan nan rai gigan-gigan jiyar tauhidu ya e zamu da imanu jiwa mala'ika ji ajin halitta ya mala'ika ji tun daga haske mala'ika ji mai leto ya ci ba abin da ci ga la ya so na Allah ma amarahum wa ya fa'alu na ma yi umarun ya e leto ya ci ba mu e na to ya ci ajin hana yana ma ga ganga ajin ga ajin ejin mala'ika ji ma ya jibuta mala'ika ja wala ya'murukum an tattakizul mala'ikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun anabi ja beje foro da de wuta te malaika ja su ga beje foro de de lain ba su sai ba ce mai musulmi shi ba ne? malaika ji ai ma jibi itune ja anabi ngwa ga yelo kwa aya alquran ga ga ci na je malaika na je lawayi yana Malaka ne lawayi da nan gai malaika jibrilu nazala bi ruhul amin ala qalbika li takuna min al mundirin li lisanin arabiyyin mubin nun ruhul amin ga chuji ne mai da jimiyan larabci ade malaika da wani ya kai ne da ga tun da zai nan ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid ade ne zai gane lafacin malaika yi kan rakin gani bi atidi ade malaika da wani jagoza sanin wa yusra alaikum hafaza a da mala'ika da wani je biyi kaku ne ji sallah sai mala'ika je bi kaku ne ji sallah lasari nan ya ba hadisin ya ka na fi kuma mala'ikatun bi laili wa mala'ikatun bin nahari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji bayani ci ga mala'ika da wani wa bi kafofin da kiyami nan israfil a da mala'ika da wani je gura yi zanen kuliyar ya tawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum malakul moti ga ago rayi yo rawaji matajiba sun nawaye azra'ila wal ilmu inda Allah ko ko malaika ya made gwafa ja'ilil malaikatu alam la fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikatu rusulan uli ajini hakim masna wa thulatha wa rubai zidi fil khalqi ma yasha ne bata ga fimini yan imani gani be malaika sai ci majalita malaika yaji tun daga aske wa kulli katil malaikatu min nur amma Amade, malaika idan wani shi eh, gandan baitul ma'muru ce ji ba da ya ce ce na in malaika idan wani shi fani nan wa qalu ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun amma da malaika idan wani shi fa aljanna na an bai ne da ki bata ya ce lamarin ce yanzu la iman jibuyi sai mina mun na wa male ganyen na wa lauza gan kai kai da kai ga shi cikin ya jibuta tsoyica so shi da zai je jibuta ma le tsoyici ba ni kuma alamu junu da rabbika illahu da zaula imani bai littafi shi ya tsoyici tsoyici ganga mini ya ganyen tsoyici ma alkur'ani ya ganyen tsoyici ma jani tujan alkur'ani a coci biya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taura coci biya annabi musa injila cuci biya annabi isa zabura cuci biya annabi dawud alaihi assalam alkur'ani ma wa shari'a wuncin bata fiya ya zamu la'i ma jibe tuci shi ya suye ci ko wa arsalna kalin nasi rasula yau tuntun da ba za an yi tuci e eh, ungwai na muni ne musulmi a cikin wani gbẹ̀dẹ̀ la tsakanin tuci na wani ya yi majiba nan mamu da amma mai ji kafin shi da ni da isa kowa yi majiba nan mu da ma ji ba ni da musa ma ji ba ni da isa kowa ji ba ni musa da ni da yaro ne da ne da kama ji ma da ni da nuna wani a'a la nufarruku bai na hadin min rusulihi yele ribe da takari na nuro miniyan kici jibwa amma to sun bi na ya tufiye na wa go shari'a wore a shoga shari'a anibi dawo da wani lutun da yawon kuyo ko aluma anibi mamudu goma goma annabi ya mafari annabi adamu alayhi salam tuciya mafari annabi nuhu alayhi salam inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wan nabiyina min badi ji waya kin ne ji waya annabi nuhu da annabi ne bibi mu bane e zamu annabi ya karshe mai annabi muhammadu ko annaba za ku mai ulul azmi min ar-rusul tuci jima e za gaskiya yo amma yanzu na matuci caza shi yi nga da aji ne a tauhid wala kad ba suna fi kulli ummatin rasula an yabudu Allah wa jitanibu at-tagut tuci fata ba gyaru. ki ya riƙe tsakani annabi bi ar-rasulu annabi bi ar-rasulu ar-rasulu wuye bi bi shari'a wuri annabiyu yi bi bi shari'a wuri yan ar-rasulu e tutufi to zai ja annabiyu ma e ji wayu muso mai wuyan amma e tutufi zai ji kiya imani biyu, ba tuci na tsokogali ana mai fi adini wuce imani annabiyu lamila tu shari'ar rasul na waganin rusulu shi man bata ba jayo a maitin annabawo ibn hazmi to abul hassan al'ashari to ya gando cikin alimamul kurtubi a shi dogon hajji annabi in zagi a mai gane ji daidai gane hajji annabi in zaga na nan maryama alaihi salam uji annabi a wani siddiqatu wa ummuhu siddiqatun kana ya ni a ta'am wallawa ala wa rusuli ga mulai ma jibar shigo ne yau lafi ga mulai ma jibar fa'ali kiyani ajali gaskiya kullu nafsin za a za'iqatul mauti rayin dondo ga wala da ajali dami Lokaci lokacin ya suna ce ci bugi kyo wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan rai na ji suna kuma ta diri sun bi ayi arudin ta mutu azaba kabari gaskiya nima kabari gaskiya ko azaba kabari gaskiya ni mai kabari mai gaskiya yusabitu Allahu amanu bil sabiti fil hayati dunya ifwal kiya magada bi a rayi na ki bata isha da ba sai ci mina khalaqa na kun da kin yabo jani ta yi wa fi hanu idu kun yawa mai yake la da fiyo wa min hanu kun ji kun da yawa mai yake wa ti yo taratan ukra amma ga su la bi kiya kiyami amma da bandara tiramma undan boye fwal kiyami aljanna madambo inna madambo alkausara madambo bata yadda shi ya zula imani ji gangani duyi a magayi sabi jin zamiya ta guli ta gugu da zanen shi magulu gugu a cikin cewa zuba yi gi wal qadari khairi yi wa shirya zamu la imani wa kadara to alkhairu to sharru fa nu'minu bi rububiyyati llahi ta'ala shekhu taimin sai ci jun gafara gai ji iman da rububiyya ya ce ci ai bi annahu rabbu allah gai rabbu etuna kpali tajina etuna jihani tajina etuna nga mulki yani tajina etuna ji tadbiruna alhamdulillahi rabbil alamin rabbus samawati wal al'adu wa ma bai ma bainahuma fa'buduhu wa tabir li ibadati al ta'lamu law samia ya khaliq etuna jihani tana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya allah ga jihani tayo tuna yayi lona halmin khalikin gairullahi yarzukukum in ba da za ta babban bi Allah ne jin halitta mun ce ya ya zikina afara'aytum alma alladhi tashrabun yalin wani fina ya a antum anzaltum min almulmi am namil mundirun ye cinyo kan ce ce cinjo wa min ayati min sai ce an khalaqa lakum min anfusikum azwaja waye miji jiya daga tita daga tace yabo li taskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa chabu ye be ye gun bi rahma ladan takani yabo al khaliq allah ga jalito al malik Allah, ga mulki alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yau esno mulki yan efoyan yawmiddin efo waje ya mamalikal kuli Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha Allah wa na mulki wala mulki ya zane gaba wani mashi ababun na kauniya wani shar'iyya al'itawu ma al'itawu kauniya wani al'itawu a shari'a ifa ya bi so ta gani mani mulki yau bin mulki nan nan billahi al-qahar almudabbiru ya tuna ni tadbiru nan mm. ni jami'u mu yan lamari bata a kufi a dule ko ji faruwa a yiwo dan yi cuge bata zai ji Allah subhanahu wa ta'ala ne bata ga dan tadbiru wato minu bi uluhiyyati Allah ta'ala wa ci mo la imanu ji bi ibu bi uluhiyyati ai bi anna ilahul haqq ngai ci ci gaskiyo wa kullu ma'abudin siwa wa batilun do na majibu ta wacce man cuta ne na yi nuno imana zalika bi anna Allah wal haqq ce ci ga ya gaskiya wa anna ma yaquna min dunihi huwa al in do na majibu ta wacce man cuta ne en yi ci a cin ga muyo e ta ya annabiya annabi wata ma'ajin foro ga wajibu to ya muyo wala ya amurkum an tattakizun malaikata wan nabiyina arbaba a je foroga be la na ba ila malaika shi ga ce tare ay amurkum bil kufri ba da antum muslimu ce ta ga annabi isa da ifal kiyami ga an ga a an takulta wa wato da ba an yi ni wa ummiya ilahaini min dunillah wato tura ga Allah wa bin ya la ce ci ban bi Allah wa annabi isa ga guwa fa in kuntu ta faqad ta alam ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika bibi jibu ta malaika ga mala sai ta ga malaika kwaliki ya ni ga a haula iyakum kanu ya budun in ba zai yi da na ga ya fe jibu ta kalu subhanaka anta waliyuna min duni ta sai tabbata ya ya ce wa gai waliyan yaban biyayi bal kanu ya budu na jinna jenu a fe jibu ta yore aksaruhum bi mu'min dokun na ima jibe jenu ki na nan ya jibu ta malaika amma ya jibu ta yi gidi bai tsaya la tasjudu li shamsi wa la lil qamar e ga jizda da ya gidi bai ma jizda da ya tsama wasjudu lillahi ji jizda da ya ce allazi khalaqa wa in kuntum iyyahu ta'budun amma ga waje to buto ya rayi ya ci tacin waya a fara'aita mani ta haza ilaha huwa wawo wani ya zaye zanen wani ce ce tacin ce buta ne ya fi yin gawa amma wa ga waje da waje buta ya wali ko kabari ko kutiya a fara'aitun lata wal uzza wa ta salisatul ukra amma wa ga waje buto ya wa ta isa abdu dinar taisa isa abdu dirham zane jibuta dinar ne ba zane jibuta dirami ne wajin lalace falin ibada hakkin ya tsoye cewa nabi ga layi alal ibadi an ya abu duhu wa layi shiri ko bihi shai'a haƙƙin ya ta ta taimu ju'a jibuta su ca magalen europol ba ci ma wa ni buduni ejibuta ni wa iyaya farhabu ne mi ga ya wodo wa iyaya fattaku ne mi ya sunan wala takhafu wa khafu ne ga suna mai sunami iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gwaji ejibuta gwaji mai wa taimako gangani da yin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga sallaye ni to yanzu yami to rayuwa ya mi to ajali ya mi ce ci buyi wuyan bata kishin nan bata ce ci buyin ga wajibu ta yau e zafe e za shishi e shi kuti da ne daga tsanin daga la ta halifu bi wa la bi iku e ga shi kuti bai yi ma shi kuti bai man ce shi mun ka na halifan fali alif billahi auli yasmut wani ga shi kuti na wani kuti ba ce ci ko man wani giya musu sun ila shi ga ma sha Allah wa shita in ga ba su kun ta ba wai ani diga ga ga ta ga wai diga ma sha Allah thumma shita kwale ga ne ba sai waki e bo ya ba da takiki ya e tauhidi e kem na tauhidi ga ya dace daga dace nan shirka ga zalunci daga zalunci nan inna shirka na zulmun azim inna shirka na zulmun azim ya buga kondo na ga ake yamma shirka na musulunci hukun to shirka wuce ko to shirka ta canji to ya kone jami'ar shirka na musun juni ke wukan anabi kan ne wa do za gwa gwaya ka gana anabi ga lata turi ne kamata ratin nasara ya sabbi maryam ga do mikem na mishan ido anabi sa ne yan maryam na anabi Allah ya kan anabi ga inna ruqawata mai mawati lata shirkun wale mu yi ba buku ya shirka jumkiya ne da dibe su ne jami'in kan me in bella faji ne bata wani yi bata níbi sàn ẹlùdó bàbá sánchi kó ma hmm. ní rẹ̀ dàjúbóchi dàjúbókanci da siri bata musulunci kan man ataka hinan awar rafal fasaddaka wa mai kulli fa kada kafara bi ma unzila ala muhammad yanzu ke wuji siri bi musulunci ke yukan siri da buga amma ya gwe siri ake to za sai da na sai shiga kane amma siri kafirci ne amma kafara sulaiman lakin na shayatu na kafaru yi alimunan nasa a suhir wa nu'minu bi a wasu fatihi iji ma da suna shi yace bi sifuji ya boli da al-asma'ul husna na biyo hudiyar ce da ilimi ce ce waga ce ce leye ce ce ala tuta tin al'ara shi sai ce abi faliki yani ce ce cin samrije ce ce da iko ce ce da kudura sai da mashi'a sai ci da fiska sai da gwai sai bici ba ta yin na jomi gai ma jomi ma ala sai sai ci da yanzu domin ya ne toshi ba na isa ka misli shi'un wa sami'u mi'u albasir ai bi annahu lahul asma'ul husna sai da sunan wangiji allah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-aliyu al-azim al-quddus السلام المهيمن المتكبر ba ta kijin nan na shi ya tsoye ci ya e bugo egbun yodo kuskure da lembe ya e zo ga gasa kudi sun da liketi gai Allah ne kene sifat ngo le din wa le mana ji ha sunna ci wal jama'a ba kai ka alu bidai jo zan gugun ta kan bidai jo na gannana inda inda wa zai gobi do mi ci kayin wana jami'a ji ga yirin nan mutazza shi ga yirin nan ashara ya to make gato yirin nan wasu fatil kamilatul uliya ko bai sifa na ja gumi kuma Allah tune ngo yaji fahimta ko buga yana sai ci gani ya ci ta ci nan unyaya yanzu ga tabbatarwa nan wai tabbatarwa in sifa na maganye ya nan wani ta don muniya kamalu dibbi ga ga sai ci liliya kuma ta ya ngo ne ne ji kamal yake alqayyumiyya go na ga tsoye tsuwa wata wakan alal hayin lazi la ya mutu a yaɓe tsoye ci ne bi rayi umma tsuwa nan ngole la ya mutu na gani zuku na nafi ya mutu gan wani gani amma wace di isbatu yanki alhayat fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa tsoye ce yi ka ceci mai ba ta na nafi ya nisiyanu na ji aya nuna waje isbatu ya kiyo kamalu ya al'ilmu lillahi wajen yana ko wa ma masana min lugu ce ci mabuwa ne ji isbatu ya kamalu ya kiyo alkudura ya ce ci da ke ne sauran wani mil bi wadani ya ce fi zalika ya yi maji ba tuye ce tin wadani ya tuye ce tin ce ago bi na wula shari kalawa da yana ba cina fi rububi ya ce rububi yubo wala fi ulu ya ce ko uluhi yubo wala fi yi ko suna ya tuye ce wasu fatin mai sifuji kala allah ta ce na tuna gan rabbus ta wal ardi na jali ta yi sama da na wa ma bainu ma bayyana da sakani wani. fa'abuduhu jibuta to yace wuce wastabir li ibadatu mula kuroji ibada din to yace hal ta'lamu lahu sami ya ga da wani gajiya to yace na ale ga ayan nan da mini ayan nan majadu da yace gigan tauhidi ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ngole ne rububiyya fa'budu wastabir li ibadati ne uluhiyya ngai tauhidul ibada hal ta'lamu lahu sami ya ga su jigan tauhidi ala asma wa sifat ranar sashe ne tafiyan tawhidi shi man jaji bayani a ga tawhidi haka kuba eh, tawhid al-ma'rifat wal isbat amma da tawhid talab wal qasd tawhid al-ma'rifat wal isbat da eh, tawhid rububiyya da tawhid al-asma wa sifat yan talab wal qasd ga ce tawhid al-ibada ko tawhid al daidai Allah ya ba mu Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh